addu'a inda sama'i nubahu ko nubahil kilabi billayl ku duba faɗin larabci in kukan zakara ne siya. in na jaki ne nahiq idan na kare ne nubah kukan kare shi ma dai a hausa kuka muke cako haushi santum haushi mu din ma ba dama ne haushin kare charar zakara kukan jaki kukan mutum to idan kun ji haushin kare da daddare amma wai har haushin kare an tanadan maka addu'a da za ka yi musulmi yana cikin gata kenan wannan riwaya ta Jabir ibn Abdullahi ne Allah ya kara masa yadda riwayar Abu Dawud rahimahullah idza sami'tum nubah al-kilab manzo Allah ce idan kun ji haushin kare wa nahiq al ko hamir ko kuma kukan jaki billaili da daddare min hunna ku nemi tsari daga gare su fa ya raina ma la rauna. saboda suna ganin abin da ba kwa gani suna ganin shedan kenan da kaji kare yana haushi da daddare to kai a'udhu billah da kaji kare yana haushi ka nemi tsari dan wani kare kayan shedan ne me yasa saboda aka ce dare lokacin yaduwar shedanu ne da rana suna kamewa sai kaɗan daga cikinsu amma da daddare shaidanu aljanu ake nufi to lokacin suke yaduwa suke shiga su tafi harkokin su ma to shaidan yana yana yaduwa da yawa da daddare to karnuka in sun gansu ko jakuna in sun gansu sai su rinka waɗannan koke-koke shi sa annabi ya ce suna ganin abin da ku ba kwa gani to malamai suka ce zai iya yiwa kukan jaki da rana wani sababi ne daban kukan jaki da daddare ma wani sababi ne daban haka kukan kare shi sa aka yi taƙayidi aka ce dare na daren annabi ya faɗi illar kukan kare da daddare ko kuma kukan jaki da daddare ya ga shaidan ne da rana kuma wataƙila ra'ayi ne irin na jaki ko ra'ayi ne irin na kare yayi kuka ko an bata masa wataƙila li illatin ukhra kenan ko da da wannan sababin da zai sa kare yayi kukan da daddare ba mamaki wani ya kama shi ya masa duka ya kuka to ana aiki ne da galibiyya wannan kaga sababi ya bayyana to ba za ka yi tasbihi ko addu'a ko neman tsari da wannan kukan da ka san sababinsa ba kamar wannan hadisi yana ƙayyade mana kukan jakin da za a yi masa addu'a da kukan karen da za a yi masa addu'a sai in na dare ne saboda da daddare suna ganin shaidanu irin abin da ba ku gani kuma kare jama'a ajiye kare yana da haɗari ajiyar kare a unguwa ko a gida yana da haɗari an yi izini a ajiye kare in na kiwo ne kamar karen kiwo shi kuma lokacin da ya dawo kiwo sai a hada shi da dabbobin su je su kwana a can inda ake daure dabbobi ko wanda ake yin sa dan gadin gona akwai karen da ake ajiye shi dan gadin gona kare na biyu kenan ko kuma karen da aka yi shi dan farauta kare na uku waɗannan su ne karnukan da shari'a ta ba da dama a ajiye kamar yadda imam abu huraira ya ruwaito hadisi sahihi duk wanda ya ajiye kare a cikin mutane to yana cutar da mutane duk lokacin da karen nan ya yi haushi wani ya tsorata to sai an rubuta mai alaki duk lokacin da aka aiko yara ko mata sun zo wucewa karen nan ya tsoratar da su ko ya hana su wucewa mai karen yana da alaki kuma musamman mata komin girman su in dai layi akwai kare sai gaba sa iya bi komin yadda mace take tana ganin kare sai tsika jikinta ta tashi galibinsu galiban to wani za ga bai da koko ba bai da naira ɗaya talaka ne lamba ɗaya amma da karnuka a gidan shi ko me zai disu to har ma ya zama abun wani alama ne na wani shedanci shedanci mutum ya ajiye kare a anguwa ko karnuka a anguwa su ta haihuwa su ta haushi su ta cizon mutane amma ana kallon shi akwai karen da an ajiye shi a layi in dare yi kowa ya zo sai ya bi shi ya yage shi na taba ba ku labari akwai wani malamin mu wanda wallahi kare ne ya kashe shi wato inda yake fitowa masallaci a unguwarsu kafin ya taho masallaci akwai layin da dole sai ya fita layin kuma da karnuka haka kawai wani ajiye karnuka a gida kawai ita ciyar da su suna da mutane wallahi da asuba ya fito to yana fita ya zo masallaci da wuri irin karfe hudu din na haka yi ya kira ma sallah da kansa wani lokacin kiran sallan farko to dole ya fito da wuri to wannan karnukan su ta bin sai sai rinka fitowa da gora da itace wani lokacin gashi sun saba da shi amma kuma shedanin kare wallahi malam wata ran da ya fito malam suka fi karfin sa malam da gora da sandan yana kora suna bi yana kora wani da ya kukan kora cikin karnukan nan ya kai masa farmaki ya rike masa agara sai da ya fasa masa agara abin da wallahi ka san bakin kare dafi ne guba ne shi sa annabi ya ce ko baki kare ya saka a cikin kwano a wanke shi sau bakwai to haka dai mutumin ne ta jinya ta jinya aka dan samu sauki wato masifar ka Allah sauki ba daɗi kare bai da kyau masifar ya dan samu sauki amma da zarar ya shiga ban yana watsa ruwa a jikinsa zai wanka sai fara firgita yana ihun karan malami fa wallahi malam an cuci mutumin nan malam da ƙarshe haka ya mutu karen ne ya zama sababin sukurin ya mutu kawai ko mai karen bai daina aje karen ba ba a samu wani je samu bindiga ya harbe karan ba kurin aka bar karan so duk karan da yake cutar da mutane a unguwa wani ya fake shi kurin da dare ya kashe shi shikenan warai kuwa karan banza me aka yi aka yi kare kurin wani ya kwanci kwanci ya maki shi ko ya samu itacensa mai kyau ya buge kan ya tafiya ba shi Allah kuwa saboda ai za ka yi ta rikici ne da mutane unguwa an ce wai sai ce wai sai hana shi ya ajiye shi da gidansa shi da kaza kaza amma baya tunanin hakkin mutane yara su zo ya bi su da gudu wani ya zo ya bi shi da gudu wani karam da yake mahaukacin kare ne ma ba kauyen kare ko mota ce ta wuce sai ya bi ta da gudu so ya zama layin kurum sai ga mai karen shi yake da yanci akan layi kana tsoro in dare ba za ka iya fitowa ko da asuba mutum yana jin tsoro kare ya hana mutanen unguwa fita sallah asuba yi wani ba baya kai ta da gora ya make shi ba wani dogon turanci in zai dauke shi ya dauke ba zai dauke ba wani ya samu ko yar bindiga mai kyau ya dauke shi kurum a zo a ta neman wa ya buge shi kai shiru abinka ya halatta saboda yana cutar da mutane inda za ka ja masa aya ka ja masa hadisi shi mai karan ba zai mutunta ayar da hadisin ya dauke ba to in ya zo ya nemi karan ya rasa shi kenan ranar da aka kama ka kuma ka san yadda za ku yi <laughs> to kwarai kuwa mutane yana da kyau mu san hakkin yan uwanmu zamantakewa ta makotaka din nan tana da amfani amma ba kowa ne yake ganewa ba wannan riwayar Abu Dawud ne da Imam Ahmad